hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku kuma ashirin ga watan biyar miladiya biyu da ashirin da biyu a wannan masallaci jami'ar shaikh alhassan salafi rahmatullahi alaihi ci gaba da karatun littafin na at fari. لأحاديث الجامع الصحيح والنفق الرمالني العلامة المحدث أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي عليه رحمة الله تعالى أخرجهم نبايا مجلسنا لغيدة ثلاثين دخلوا يوزامي مجلسنا لغيدة ثلاثين دبيات من الشباب ما يستر من الأورة كباب ما يستر من الأورة mala يا kawo hadisai guda uku ya kawo hadisai guda uku muna bayani akan hadisi na وعنه رضي الله عنه قال بأتني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في تلك الحجة في مؤذنين يوم النهر نؤذن بمنا ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ثم أغدف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه فأمره أن يؤذن ببراءة قال أبو هريرة فأذن معنا علي رضي الله عنه في أهل منن يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان wannan hadisin mun karanta shi shi ma a majalisun da ya gabata iyaka muka ce akwai bayanai da suke da alaƙa da shi wa an abi hadisin baya sayyidina abu huraira radiyallahu anhu shi ya ruwaito shi shi yasa malam sai ya ce wa anhu aywa an abi huraira an sake samo hadisi daga sagiduna abu huraira radiyallahu anhu qala yace ba'athani abu bakr radiyallahu anhu fi tilkal al-hajjati sagiduna abu radiyallahu anhu ya aike ni a cikin wannan aikin hajji wani aikin hajji ne za mu ji shi fi mu'azzinina yawman nahar in zama cikin waɗanda za su yi kuwa a ranar yanka ranar suka ranar sallah nu'addinu bi minan domin yi kuwa mu a filin mina Allah ya hujja da al'ami mushrikun daga bana dinnan to kada wani mushriki ya sake zuwa ya ce zai yi aikin hajji wala ya tsufa bilbaiki uriyanun sannan kada wani wanda bai da tufafi yake tsirara ya zo ya ce zai rika zagaye ɗakin kaba abinda ake ce masa tsawaci ثم أردف رسول الله sallallahu alaihi عليه وسلم عليا رضي الله anhu. daga nan sai sagiduna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake turo sagiduna Ali radiyallahu anhu a bayan sagiduna Abubakar fa'amarahu an yu'azzina bi bara'atun ya umarce shi da cewa ya zo ya sanar da suratu bara'a bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushriki ƙala abu hurairah sayyiduna abu hurairah radiyallahu anhu ya ce fa'adhana ma'ana aliyu sai na ali da aka turo shi daga baya sai ya zama shi ma ya ci gaba da yi kuwa tare da mu mu muna cewa Allah ya hujja ba'da al'ami mushrikun wa Allah ya tsufa bil baiti umyanun shi kuma yana karanta suratu bara'a fi ahli minan a wajen da mutanen da suke zaman mina suke yawman nahar kuma haka ta faru ne a ranar suka wato ranar sallah ranar goma ga watan zulhijja la ba da al'am mushrikun na ali radiyallahu anhu shi ma yana nanatawa tare da mu cewa kada wani mushriki ya sake cewa zai yi aikin hajji bayan bana wala yatufu bil baiti uryanun sannan kada a samu wani wanda bai da tufafi ya zo ya ce zai yi tawafi a ka'aba wannan hadisi al-imam al-bukhari rahmatullahi alaihi ya bashi muhimmanci sai da ya ruwaito shi a wurare shida a cikin littafinsa bayan wannan wurin in an hada sun zama wurare bakwai kenan nan gashi a cikin kitabus sala babu ma yassuru min al'aura ko babu ma yussaru min al'aurati babun da yake bayani akan abinda ake bukatar musulmi mai sallah ya rufe na al'aurarsa wato baya halasta mutum ya sallah alhali al'aurarsa a bayyane wannan wuri na farko ce sannan al al-Bukhari rahmatullahi alaihi ya sake fitar da shi a cikin kitabul hajj kitabul hajj a cikin sahihul bukhari a ƙarƙashin babun la ya hujju bilbaiti oriyanun wa la ya hujju mushriku babun da ke bayani akan cewa kada mashiriki ya aikin hajji sannan kada wanda bai da tufafi ya zuwa ce zai yi ɗawaci shi ne wuri na biyu da alimamul bukhari ya ruwaito wannan hadisi wuri na uku alimamul bukhari ya sake fitar da shi a cikin kitabul jizya kitabul jizya a ƙarƙashin babun kaifa yumbazu ila ahlil ahdi wa qaulullah subhanahu wa kafin na min qaumin khiyanatan fambiz ilaihim ala tawa. a ƙarƙashin wannan babun al-Imam bukhari ya sake fitar da wannan hadisi a wuri na uku ce wuri na hudu الإمام البخاري يساك رويتو أن حديث عن كتاب المغازي باب حج أبي بكر بالناس في سنة تسع ورينه لكينا ورين بير الإمام البخاري يرويتو عن كتاب التفسير باب قوله سبحانه فسيه في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين سنة الإمام البخاري ساكي رويتون حديثي أورين الشدع أتكن دي كتاب التفسير باب وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم سيوري نبقي الإمام البخاري يتاكي رويتونا حديثا عن كتاب التفسير باب إلا الذين عاهدتم من المشركين ولن ننسوني ne wurare بقي دا الإمام البخاري أم ya حديثا wannan دا saboda mahimmancinsa صحيح البخاري to malam abin da azzabiri ya tabbatar da shi a nan ya tabbatar da shi a cikin kitabus sala babu ma yustahu min al'aura ko babu ma yastahu min al'aura babu abin da aka umarci musulmi ya rufe na al'aurarsa zai yi sallah ko ba zai yi sallah ba al-imamu muslim shi ma ruwaito wannan hadisin a cikin kitabul hajj باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وبيان يوم الحج الأكبر الإمام مسلم أتشنن يرويت ونا حديث to akwai akwai a cikin riwayoyin da al-Imam al-Bukhari yayi sun fassara mana wannan hadisin sun faɗi wasu abubuwan da ba sa ciki kamar yadda riwaya al'imamu tirmidhi da za mu gani nan gaba ita ma al'imamu tirmidhi ya kawo ta riwaya cikakkiya wadda ta ambaci abin da babu shi a cikin wannan hadisi in muka tattara waɗannan riwayoyin to shi ne zai ba mu cikakken saƙon abin da hadisin yake son ya karantar da mu duk da cewa a nan ɗin ma ya fito abinda hadisin yake karantar da mu asali yana karantar da mu cewa baya halatta mutum yayi dawafi alhali babu tufafi a jikinsa kamar yadda ake yi a jahiliyya a majalisin da ya gabata mun yi bayani hajji yana ɗaya daga cikin ababen da musulunci ya zo ya gada larabawa suna yi kafin zuwan musulunci larabawa suna yin hajji malaman sira sun ambaci cewa ƙuraishawa da su ne sadanatul bai su ne masu kula da ɗakin ka'aba to sun tanadi wasu tufafi duk wanda yake sanya aikin hajji to sai ya zo a bashi wannan tufafin tufafin nan ba yawa suke da shi ba ƙirgaggun tufafi ne duk wanda bai samu tufar da zai sa ba to sai dai yi fi tsirara saboda wai kayansa da yake sawa na yau da gobe to kayan ne da ya saba Allah subhanahu wata'ala ko yake saban Allah a ciki to ba zai zo yana dawafi a Ka'aba da kayan zinubi ba saboda haka sai suka sa ma kansu ka'ida duk wanda bai samu kayan da zai sa ba waɗanda su ba a saba Allah a cikin wanda suke hannun Qurayshawa to sai dai ya dawafi da ya dawafi tsirara babu tufafi a jikinsa mata su yi da daddare maza kuma su yi da rana haka suke yi to Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam da addini mai tsarki da addinin tarbiyya da addinin jin kunya da addinin kamun kai aka farlanta aikin hajji aikin hajji kuma da malamai suka tabbatar an farlanta shi ne a shekara ta takwas a shekara ta takwas bayan fatu makka garin maka ya dawo hannun annabi sallallahu alaihi wasallam an yi fatu maka a watan ramadan to bayan fatu maka da aka yi a watan ramadan to a wannan shekarar shekara ta takwas sai Allah ta'ala ya farlanta ma annabi sallallahu alaihi wasallama aikin hajji to amma annabi sama sai bai je ba dama lokacin da aka yi fatu maka ya nada wani matashi da ake cin attabu bin usayd attab ibn usaid a lokacin wasu malamai suna cewa shekarun shi sha wasu kuma malaman sira suna cewa shekarun shi ashirin da ɗaya a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi gwamna na makka aka bashi gwamnan makka sannan a shekarar sai aka saukar da ayar da take farlanta aikin hajji walillahi ala nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ولله على الناس lallai haƙƙin Allah ne akan mutane wajibi ne akan su hijjul baiti su tafi su je su aikin haji a wannan ɗaki na Allah maɗaukakin sarki mai alfarma mai daraja amma man istata'a ilayhi sabila ga wanda ya samu iko wa man kafara wanda kuma ya ƙi ya kafirce ya butulce fa inna allaha ganiyun 'anil 'alamin to ya sani Allah subhanahu wata'ala ya wadata daga barin halittunsa ba yi da bukata bautar ba amfaninsa ba ne bautar amfaninsu ce in sun yi wajensu amfanin zai dawo su ne za su samu tsarki su za su samu daraja su za su samu matsayi a wajen Allah subhanahu wataala su ne Allah zai ba su lada sakamakon yadda suka hajjanci ɗakinsa mai alfarma to a wannan shekarar da aka sokar da wannan aya annabi sallallahu alaihi wasallam sai bai je ba kamar yadda muka ambata sai ya umarci wannan sahabi nasa matashi gwamnan makka da ake ce musu attab ibn usay ya zama ya shugabanci aikin hajji saboda ka sai ya zama shine aniyul hajj shekara ta sake zagewa shekara ta tara annabi sallallahu alaihi wasallam bai je ba to a wannan lokacin shine ya wakilta sagiduna abubakar radiyallahu anhu wa ammarahu ala alhajij ya shugabantar da shi ya zama shine amirul hajj shekara ta tara to a shekara ta tara ne wannan abin ya faru al-imam al-bukhari ya ruwaito hadisi wannan dai hadisin yake cewa an abi hurairah radiyallahu anhu daga sayyiduna abu hurairah Allah ya kara yadda a gare shi kwatankwacin wannan riwaya sayyiduna abu hurairah yace ba atani abubakar radiyallahu anhu sayyiduna abubakar radiyallahu anhu ya aike ni fi man yu'azzinu yawman nahri bi milan in zama cikin waɗanda za su riƙa kuwa suna sanarwa a ranar suka ranar sallah biminan a wannan wajen da ake ce masa mina wanda ake zuwa ranar sallah idan aka zo ranar sallah sannan kuma a sake komawa domin zama a nan ranar goma sha ɗaya ga wata ranar sha biyu ga wata har zuwa ranar sha uku ga wata faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaihi wa man ta'akhkhara fala isma alaihi mai taƙa, kamar yadda Allah ta'ala ya ce bayan ranar sallah wato kwanaki biyu da ake ce musu ayyamu tashrik kwanakin shanyan nama idan mutum ya gama zamansa na mina a waɗannan kwanakin guda biyu ya bar ya bar wannan bagire na mina to fala isma alai Allah madaukakin sarki ya ce babu laifi a kansa wa man ta'akhkhara wanda kuma ya ƙara rana ta uku shi ma fala isma alaihi shi ma babu zunubi a kan salima ne taƙa ga wanda nufin ya tabbatar da umarnin Allah ya bi dokokin Allah subhanahu ta'ala a wajen to to sai sayyiduna abubakar radiyallahu anhu ya zaɓi sayyiduna abu huraira ya zama cikin waɗanda za su je su isar da sakon Allah maɗaukakin sarki a wannan wajen bayan an saukar da suratul tauba wasu kuma malaman suka ce a ba a saukar da suratu tauba ba a'a annabi sama ya umarci sayyidina abu hurairi sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya zama amirul hajj abu na farko sannan daga cikin muhimmat ayyukan da zai yi idan ya tafi idan ya tafi to ya je ya sanar da mushrikai wasu ababe shine wannan hadisin ya ambata mana biyu abu na farko Allah ya hujja ba'da al'ami mushrikun daga banan nan ka a sake samun mashirki ya ce zai zo ya aikin hajji aikin hajji na musulmi ne wanda ya imani da Allah subhanahu wa ta'ala abu na biyu <clears throat> wa Allah ya tsufa bilbaiti uriyanu ka a sake samun wani ya zo ya ce wai zai yi aikin hajji alhali babu zai yi wasi alhali babu tufafi a jikinsa to shi ne yake ba mu labari to sai yake cewa ga su su ne waɗannan ababen guda biyu la ya hujju ba da al'ami mushriku kada ba daga bana ɗinnan to ka a sake samun duk wani mushriki mai gama Allah ta'ala da wani a cikin bauta ya ce zai aikin hajji aikin hajji na musulmai ne waɗanda suka yi imani da Allah maɗaukakin sarki abu na biyu wala ya bil bilbaiti umyanun ka a samu wani wanda bai da tufafi a jikinsa ya zo ce zai yi ɗawafi an hana to ne sai yake cewa wa yawmul hajjil akbar yawmun nahar ranar da ake ce mata yawmul hajjil akbar ranar aikin hajji mafi girma wannan ranar ita ce ranar yanka ranar suka ranar babbar sallah saboda ayyukan da ake yi masu yawa a cikinta guda biyar an sha ambata mana su to shi yasa sai ake ce mata yawmul hajjil akbar mai riwaya cewa ma ƙilal akbar an kira wannan da cewa hajji mafi girma min ajli qaulin nasi alhajjul asghar saboda mutane suna cewa hajji an ƙarami to shine sai aka zo sai aka ce yawmal hajjil akbar فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك a wannan shekarar ta tara أبو, أبو بكر رضي ya zo yi watsi da alkawarin da aka kulla da kafirai cewa daga wannan lokacin duk wani alkawari da aka kulla da kafirai na cewa ba za a yi yaƙi a tsakaninsu da musulmai ba ko Allah subhanahu wa ta'ala da kansa ya wawar wannan alkawari <coughs> to shine sai yake cewa falam ya hujja amma hajjatul wada'i alladhi hajja nabi sallallahu alaihi wasallam mushrikun tun da shekara ta tara ce aka yi wannan bayanin shekara da ta zagayo shekara ta goma da aka yi hajjin bankwana manza Allah sama yi aikin hajjin bankwana to ba a samu mashirki ko kwara ɗaya ya zo ga a wannan riwaya da take gabana ba wadda take cikin littafin ku ba akwai ƙare-ƙaren bayanai da ba sa cikin waccan riwaya ta wajen ku sannan al-imam al-bukhari ya sake fitar da wannan hadisin kamar yadda muka ambata daga dai sayyidina abu hurairah radiyallahu anhu anna ababakr as-siddiq radiyallahu anhu بعثه في الحجة التي أمره النبي صلى الله عليه وسلم عليها قبل حجة الوداع يوم النهر في رهط يؤذن في الناس لا يحج بعد العام مشرك ولا يؤوف ذي البيت أريان وانا رواية ابن أبو هريرة رضي الله عنه هنا شيوه lallai sagiduna abubakar radiyallahu anhu a matsayinsa na shugaban aikin hajji ya zaɓe shi ya tura shi a cikin waɗanda za su yi kuwa su sanar da saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam saƙon Allah subhanahu wata'ala a ranar sallah ranar babbar sallah ranar suka ranar aikin hajji mafi girma su je su faɗa ma mutane cewa me la yahujju ba'da al'ami mushrikun daga bana ɗin nan an hana wani mashirki ya sake zuwa ya ce zai yi aikin hajji an hana sannan wala ya tsufu bilbaiki uryanun sannan ka a samu wani yana ɗawaci alhali bai da tufafi to kun ga wannan riwaya ce ba amma wanda ya fi fito da isar gabaki ɗaya ta fi fitowa fili al'imamu ahmad a cikin kitabun fada'il sahaba nasa ya ruwaito riwayar da tsawo amma ga riwayoyin al'imamu tirmidhi guda uku al'imamu tirmidhi a cikin kitabu tafsirin qur'an babun wamin min tauba ya kawo hadisi daga anas anas ya ce ba'atan nabiyyu sallallahu alaihi sallama bi bara'atun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika tare da su wato bara'a ma abi bakirin radiyallahu anhu ya aiki sayiduna abubakar radiyallahu anhu ya je ya sanar da bara'a Allah wato Allah ba ruwan shi da mushrikai suratul tauba da aka saukar bara'atu min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtu min al-mushrikeen aka umarci sayyiduna abubakar ya je yayi kuwata ya sanar da ita a aikin hajji a matsayinsa na amirul hajji kun ga wannan riwayar tana nuna cewa suratul tauba ta sauka kafin ne kafin a aiko sayyiduna abubakar radiyallahu anhu wasu riwayoyin kuma suna nuna ce da ya tafi sannan Allah ta'ala ya saukar ma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suratul tauba to wannan riwaya abinda take nuna wa nunawa kenan Sun mada'ahu. daga nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira sa giduna Abubakar zamu ga kiran ba kira bane ya masa da baki a'a wasiqa ya rubuto masa ta hannun sa giduna Ali radiyallahu anhu sai فقال la yanbaghi li ahadin an yuballigha hadha illa rajulun min ahli baiti babu wanda ya cancanta ya isar da wannan saƙon na suratu bara'a na suratu tauba cewa Allah da ma'aikinsa ba ruwansu da mushirikai duk wani alkawari da ke tsakanin Allah ta'ala da manzansa a gefe guda kuma da mushirikai to an warware shi ba shi to ba wanda ya cancanta ya isar da wannan saƙon illa rajulun min ahli baiti face wani mutum daga cikin 'yan gidana a satin da ya wuce in ba ku manta ba mun ci an imamu badruddin al-aini yace malamai sun kawo abu biyu sun kawo maganganu guda biyu akan ne dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yanbaghi an yuballigha hada illa rajul min ahli baiti magana ta farko suka ce a ka'idar larabawa idan kai alkawari da wani sai kuma wannan alkawarin ya warware ko dai ka fahimta shi ya warware alkawarin saboda ka kai ma yanzu kana son ka sanar da shi cewa tun da ya warware alkawari to kai ma ka warware ko kuma a'a kai ne kake son a warware wannan alkawarin to a ka'idar laraba a adabinsu kai ba za dole sai ka zo da kanka in ko ba za ka zo da kanka ba to sai dai ka samu wani wali wani majibinci daga cikin majibintanka ka turo shi domin ya zo yi wannan aiki suka faɗi wannan ƙauli na biyu suka ce a'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaɓi sayyidina ali radiyallahu anhu ko kuma wani daga cikin ahlul baitin sa saboda me saboda a ciki a cikin suratu tauba akwai fadin sayyiduna abubakar radiyallahu anhu idh huma fil ghari idh yaqulu sahibi la tahzan inna allaha ma'ana to amma magana farko ta ce ta dace da ka'ida ta larabawa a adabinsu a mu'amalarsu in za ka warwa alkawarin da ka kulla da wani to sai dai ka zo da kanka ko kuma ka turo wani daga cikin waliyanka majibinta al'amuranka to kun ga shine wannan to shine fada'a aliyan fa atahu iyaha daga nan sai manzo Allah sama ya kira sayyidina Ali radiyallahu anhu sai ya bashi ya ce masa ya tafi ya je ya isar da wannan saƙo. wannan riwaya farko kenan kamar yadda al-Imam Tirmidhi ya ruwaito ta a cikin kitabu tafsirin Qur'an a cikin al-Jami' nasa ya sake kawo ta riwaya daga Ibn abbas <clears throat> Ibn abbas ya ce ba asan nabiyu sallallahu alaihi wasallama ababakir banzan Allah sallallahu alaihi sama ya aiki giduna abubakar wa amarahu an yunadiya bi ha'ula'il ilkalimati annabi sama ya umarce shi cewa idan ya je a matsayinsa na amirul hajji bayan kasancewarsa shugaban aikin hajji to wasu saƙonni ya isar da waɗannan saƙonnin a makwafinsa ga mutane ga baki ɗaya a makka kuma aka zaɓi cewa ranar da aka fi so ranar da za a isar da wannan saƙon ita ce ranar sallah yau hajji al ranar aikin hajji mafi girma ga kalmomin sun ma’asba’ahu aliyan daga nan kuma sai ya sake tuho masa sayyidina na ka ko fabaina abubakar fi ba'adhi tsariƙi sayyiduna abubakar yana tafiya a hanya iz sami'a rugha'ana qati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ya ji gunji gunjin kukar taguwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga manzon sama saboda ya nuna girman wannan saƙon sai ya ce sayyidina ali radiyallahu anhu ya hau taguwarsa Haga wannan yana ƙara fassara maka ƙaunin malamai na farko da suka ce ƙa'idar larabawa ita ce idan za ka warware alkawarin da kai da wani a cikinsu to sai dai ka zo da kanka ko kuma ka turo wani to tun da manzon sama bai zo da kansa ba sai ya zaɓi ɗaya daga cikin ahalul baiti nasa sai na ali radiyallahu anhu sannan kuma ya ce masa ya hau taguwarsa domin gaskata cewa shi wakilinsa ne to sayyidina abubakar radiyallahu anhu yana tafiya sai ya ji gunji na kukan taguwar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce alqaswa naqatu rasulullahi sallama alqaswa fa kharaja abubakar fazi'an sai sayyidina abubakar ya fito a firgice fa zanna annahu rasulullahi sallam sai ya zata manzo Allah sama ne yazo da kanshi fa idza huwa aliyun yana zuwa sai tarar da sayyidina ali ne radiyallahu anhu ya zo fa dafa ilaihi kitaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai sayyidina ali ya mika ma sayyiduna abubakar sakon annabi sallallahu alaihi wasallam wasiqa wa amara aliyan an yunadi bi haula'il kalimati <clears throat> sai kuma ya umarci manzal sama ya dama ya umarci shi cewa yayi kuwa ya sanar da wannan kalmomin guda hudu gasu. fanfalaka fa hajja da sagiduna abubakar da sayidina ali radiyallahu anhu dukkaninsu suka tafi suna aikin hajji da yazo ya miƙa masa wasiƙa kamar yadda al'imam ibn sa'ad ya rubuto a cikin al-tabaqat sai yake cewa a amiran am ma'muran bu'ista amiran aw ma'muran an umarce an aiko manzo Allah sama yanzu ya aiko ka ne ka zo ka zama kai ne amirul hajj an ansa daga gare ni ko an ma'muran aw ma'muran ko wani abu aka umarce ka ka zo ka isar <coughs> sai sayyidina Ali radiyallahu anhu yace bal ma'murun sha an umarce ni ne ni ba ba an nada ni a matsayin shugaba bane an bani an bani sako ne in in isar da sako amma kana nan a matsayin amirul hajj to sai suka tafi suka yi aikin hajji gabaki daya faqama aliyun ayyama tashrik daga nan sai sayyidina ali radiyallahu anhu sai ya tashi a kwanakin tashriqi kwanakin shanyan nama amma ranar sallah ce kamar yadda waɗancan ruwan suka tabbata fanada sai sayyidina ali radiyallahu anhu yayi kira zimmatullahi wa rasulihi bari'atun min kulli mushriki abu na farko da ya fara sanarwa kenan alƙawarin Allah da alƙawarin manzansa sallallahu alaihi wa sallam dukkaninsu sun wofinta sun kubuta ba ruwansu daga kowane mushriki kaga bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtu min al-mushrikeen saboda haka fasihu fil ardi arba'ata ashhurin so daga ku ci gaba da yawonku a cikin shi a ƙasa a ban ƙasa arbata shur har watanni hudu wala ya na ba da al'ami mushrikun sannan daga cin saƙon da muke isar muku daga bana babu wani mushrikin da zai sake zuwa ya ce zai yi aikin hajji wala ya tsufan na bilbaiti oriyanun sannan saƙo na gaba kada a sake samun wani wanda zai da tufafi ya zuwa ce zai ɗawaci sannan wala yadkhulul jannata illa mu'minun sannan ku tasku sani babu wanda zai shiga aljanna sai Wakana wa kana ali yunadi sayyidina ali shi yake bada waɗannan sakonnin fa idza ayya qama abubakar fanada biha idan sayyidina ali ya gaji ba su da sifika <laughs> babu mukabbiratu saut idan sayyidina ali radiyallahu anhu ya gaji ya gaji sai ya dan huta sai sayyidina ali ya dauka Sai na abubakar kai to bayan na abubakar kuma akwai waɗanda sai na abubakar ya zaɓa irin su sai na abu huraira su zama su ma sun taya su wajen isarwa tunda jama'a suna da yawa to aka isar da wannan saƙon na annabi sallallahu alaihi wasallam saƙon Allah tabi'i zaid ibn yashi'a zaid ibn yashi'a ibn yashi'a tabi'i Ya ce na tambayi sayyidina ali radiyallahu anhu bi ayyi shay'in bu'ista fil hajjati wai da me aka aike ka a wannan aikin hajjin ne aikin hajji na shekara ta tara inda aka nada sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya zama amirul hajj me aka aike ka da shi qalati yace <coughs> bu'istu bi arba'in an an aike ni da abu hudu ne la yatufanna bil baiti uryanun abu na farko kenan kada wani wanda zai da tufafi ya sake yin tsawafi. wa man kana bainahu wa bainan nabi sallallahu alaihi wasallam ahadun sannan duk wanda ya kasance akwai wani alƙawari tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallama wa huwa ila muddatihi to ya gama cin alƙawarin sa zuwa iyaka alƙawarin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kulla da shi daga wannan annabi sallallahu zai sake kulla alƙawari da wani mushriki ba wa man lam yakul lahu ahadun duk wanda kuma ya kasance bai da wani alkawari tsakaninsa da manzo Allah sallama fa ajaluhu arba'atu ashhur to an bashi ya ci gaba da ya wasta watanni hudu sannan wala yadkhulul jannata illa nafsun mu'minatun sannan cikin sakonnin annabi ya ce mu faɗa muku babu wani rai wanda ba mummuni ba da zai shiga aljanna duk wanda ya san ba ba yi da imani to bashi ba aljanna sannan wala ya yajtami'ul mushrikuna wal ba da 'amihim hada sannan daga bana ɗinnan ba za a sake samun garmada ba a ce da musulmai da mashirkai su zo su haɗu a ɗakin Ka'aba an hana an hana to waɗannan sune saƙonnin a matsayin cikakkiyar riwayar da malamai suka ambata ta wannan hadisi to daga cikin darussan da zamu diba a cikin hadisin ta hanyar kula da riwayoyinsa duka waɗanda muka ambata na farko fadlu abi bakr radiyallahu anhu haythu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala al-hajj qala sayyidina abubakar radiyallahu anhu wasu malamai suna cewa hatta a cikin wannan akwai ishara cewa sayyidina abubakar khalifan annabi sallallahu alaihi wasallam a shekarar da manya-manyan saƙonni suke sai annabi sama bai zaɓi kowa ba a matsayin shugaban alhazai sai na da na abubakar radiyallahu an wannan matsayin wannan falala ce da daraja da Allah subhanahu ta'ala ya ba ta gidu na abubakar dama yana da falalolin masu ɗimbin yawa to wannan ma wata ce daga cikin falalolin nasa abu na biyu annal imaman najiha huwa alladhi razaqahu Allah ta'ala al-ansar wal wuzara as-salihin lallai shugaban da zai ci nasara shine shugaban da Allah madaukakin sarki ya taimake shi ya bashi mataimaka ya bashi masu bashi shawara waɗanda suke na kirki kaga manzo Allah sallallahu alaihi yana zaune a Makka yana zaune a Madina amma ya aiko da a isar da sakon Allah sako mai girma kuma mai nauyi kuma aka isar da sakon nan babu wata matsalar da aka samu to duk shugaban da Allah ta'ala ke son shi kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi sahihi in Allah yana son shugaba to sai ya bashi mashawarta da mataimaka na arziki na kirki waɗanda za su rika bashi shawara ta arziki idan kuma ya karɓi shawarar tasu sai su taimake shi wajen zartar da abin da shawarar ta kunsa abu na uku fadlu amalin jama'i hadisin yana karantar da mu falalar in za a yi abu a haɗu a yi gabaki ɗaya yanzu kaga sayyiduna abubakar radiyallahu anhu shi aka sa amirul hajj amma kuma duk da haka sai da ya zaɓo irin su sayyidina abu huraira da wannan sa domin su zo su isar da wannan sako har ma ya zama da aka je isar da saƙon ga sayyidina ali radiyallahu anhu yana isarwa na abubakar ma yana isarwa sannan kuma ga su su ma suna isarwa in ɗaya ya gaji sai ɗaya ya ɗauka kaga wannan falala ce ta aiki a haɗu a yi aiki abinda ake ce ma aikin gayya in wani ya gaza to zai taimaka ma wani kuma zai taimake shi abu na hudu anna yawman nahri huwa yawmul hajjil akbar malamai da yawa sun tafi akan cewa lallai ranar suka ranar sallah babba ranar goma ga watan zulhijja ita ce ranar aikin hajji mafi girma al'imam ibn al-qayyim yana faɗa a cikin zadul ma'ad yake cewa wa fi hadhihi al dalilun ala anna yawm al-hajj al-akbar yawm nahar wannan kista tana tabbatar mana da cewa lallai ashe ranar sallah ita ce yawmul hajji al-akbar abinda wasu malamai suka tafi kai cewa ranar arafat akwai malaman da suka tafi akan cewa ranar arafat ranar tara ga wata ita ce yawmul hajji al-akbar na biyar na rabi radiyallahu anhu wannan hadisin ya tabbatar mana da falalar sayyidina ali radiyallahu anhu saboda me manzo kuma ya zabe shi daga cikin ahalin baitinsa mutanen gidansa domin ya je isar da wannan sakon mai girma a karanta ma su wasu bara'a wanda take dauke da sako mai nauyi abu na shida ikhlasus sahabati radiyallahu anhu wa tawadu'uhu yadda sahabban manzo sama suke da suke yin aiki dan Allah kowa burinsa musulunci ya ci nasara ba burinsu ba ka duba sai da abokan tambaya sai ya ce a amiran bu'ista amiran an au ma'amura shi an aiko ka ne ka zama shugaba ko kuwa a umarni aka baka ka isar da wani sako ya ce a ma'amura bal ma'amurun ni na zo ne a matsayin wanda aka ba umarni akwai sakon da zan isar amma kai ne a matsayin jagora kuma ya mika masa wakilka سيدنا ابو بكر abubakar radiyallahu anhu bai nuna wata damuwa ba aka zo aka ci gaba da aiki tare har aka ci nasara درسي نبقي أن الطواف كالصلاة غير أنه يجوز الكلام فيه ولا يجوز الكلام فيها نواتي كما سلعيك أقول حديثي أما أنا درون سندي wannan siga cewa at-tawafu kas-salati ghayra annahu yutakallamu fihi hadisin yana cewa dawafi kamar sallah amma ana magana a cikin dawafi amma ita sallah ba a magana a cikin ta bambancin su amma hadisin yana da rauni a sanadinsa. ta yaya aka gane haka kaga fiqhun al-Imam bukhari cewa babu ma yastuhu min al-awra abinda musulmai musulmi zai boye na al-awrarsa sai ka wannan hadisin kuma a cikin kitabus sala yana nuna yadda bai halatta ayi dawafi tsirara ba to haka kuma baya halatta ayi sallah tsirara ai mun gane ai yadda bai halatta ayi dawafi tsirara ba to haka kuma bai halatta ayi sallah tsirara ba sai da tufafi shine fikihu na tara na takwas tahrimu kashfi al-awrati bighairi daruratin aw haja hadisin ya karantar da mu haramun ne musulmi ya bayyana al'aurarsa ba tare da wata barura ba ko kuma wata bukata da ake da ita akwai wurare da malamai suka ambata inda ya halatta al'auran mutum ya bayyana kamar misali abin da ya shafi bincike na likitanci kusan duk malaman fikihu sun tafi akan wannan cewa in akwai dalilin da zai sa dole sai likita ya ga al'auran mutum dan neman magani to wannan yana cikin babun zarura wanda ka'ida ta fikihu tana cewa az tubihu al mahdhurat da sauran ababe da malamai suka ambata na tara annahu da yadkhulul jannata illa nafsun mu'minatun wa in kana imanuha mithqala dharra a aqida ahli sunna wal jamaa ba wanda zai shiga aljanna sai yana da imani imanin nan nasa kuma ko da kwaye zarra kamar yadda ya tabbata hadisai masu yawa na goma tahrimul hajji alal mushriki an haramta mu mushrike su yi aikin hajji sharaɗin aikin hajji sai mutum ya zama yana da imani shi mushriki kwata-kwata ba zai ma kusanci ɗakin ka'aba ba innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da amihim hada kaga da a cikin suratul tauba ake wannan batun so da ka Allah shi taimake mu Allah subhanahu wataala ya kara mana fahimta a cikin addini Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan gaskiya ya ƙara mana san ilimi da kuma aiki da shi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa alihi wa ajma'in kamar yadda muke gani yan uwa muna da babban bako da ya zo eh, daga garin kano domin gabatar da eh, bita ko semina ko workshop ko kuma daura ta ilimi ga malamai masu haddata ma 'ya'yanmu karatun alkur'ani mai girma Eh, ya taso ya zo yau daga kano zuwa zariya shine takanas ko takanas ta kano zuwa zariya to muna ma malam barka da zuwa malam marhaban ahlan wa sahlan inda malam barka da zuwa wallahi saka da alkhair abu na farko dai malam ga ɗaliban ilimi ba bako bane amma dai babu laifi a gabatar da shi ga 'yan uwa baki ɗaya saboda waɗanda ƙila ko ya ɓoye a gare su to ya fito musu fili malam sunansa dr gwani ibrahim iliyas kagan kaji an ce gwani ne ake nufi ame yawwa wannan wani mataki ne a ƙasar hausa da ƙasar borno da ake badawa kamar ka ce farfesa a ƙwar'ani ce a irin eh, taken da ake bada na ilimi eh, na zamani wanda ya kai ƙarshe kenan Allah ya ƙara albarka eh, za mu zauna da shi insha daga yau har zuwa jibi lahadi insha Allah yana nan zariya za ta ƙaruwa da shi a gobe insha Allah ta'ala zai gabatar da muhaza zai gabatar da semina a masallacin Talak shine aikin mafi girma na farko wanda kuma shine maksudin zuwansa Zaria wanda wannan bita makarantar mu ta Ma'had Ulumuddin Islami ita ce ta shirya kuma ta gayyato dukkan masu karantar da hadda Alƙur'ani da suke wannan gari namu na zariya domin su zo su ƙaru su fa'idantu da abin da za a zo a gabatar insha Allah ta'ala wannan shi ne abu na farko gobe a tabar sai wanda ya rijista ba na kowa ba ne wannan wannan yana da ƙa'idoji sai wanda ya rijista ya cika fom saboda karatu ne za a yi shi ziryan ga ɗaliban ilimi karatu za a yi sosai za a fafata shi ya yasa aka fara tun karfe 8 da rabi ba za a tashi ba sai ukun rana kaga sai ka shiryo kenan insha Allah daga cikin manufofin taron bitar akwai samar da kyakkyawar manufa ga mai karantar da alkur'ani manufa ta farko ce manufa ta biyu karantar da malamai ingantaccen hanyoyi masu sauki na haddatar da karantar da alkur'ani mai girma manufa ta uku karantar da malamai yadda za su dasa ɗabi'un alƙur'ani a zukatan ɗalibai manufa ta hudu karantar da malamai hanyoyin da za su bi don tabbatar da haddar ɗalibai kaga akwai karantar da haddar yin haddar sannan kuma waɗanda hanyoyi za a bi domin haddar mutum ta tabbata to insha Allah duka gobe za a koya mana sannan manufa ta biyar ita ce guzirin da malamai ke bukata domin alkur'ani ya kasance tare da malami ke bukata domin alkur'ani ya kasance tare da shi a kowane lokaci har ya zama kyakkyawan abin koyi ga ɗalibansa da al'umma baki ɗaya waɗannan manya-manyan manufofi kenan guda biyar da malam insha Allah ta'ala ta ba za ta kalle su domin kaiwa zuwa gare su za a yi kamar yadda muka ce gobe a taba insha Allah ta'ala 20 ga watan shawwal na wannan shekara sannan 21 ga watan biyar mayu na wannan shekara ita ma ta bature daga karfe takwas da rabi zuwa karfe uku zuwa 3 da rabi in yi tsawo kamar yadda aka faɗi wuri masallacin talent to duka waɗannan su ne abu na farko kenan sannan insha Allah muna tare da malam gobe kaman wannan lokacin wato bayan sallan magriba a wannan masallaci malam zai gabatar da takarda wadda ita kuma muhadara ce amma wato muhadara ce ta kowa da kowa wadda take da takin asbabu da'fil ummal islamiyyati fil madi wal hadir dalilan raunin rauni wato koma bayan al'ummar musulmai a zamanin da da kuma yanzu waɗanda dalilai ne suka sa al'umma ta musulunci take tsintar kansa a cikin hali na rauni shi ne musulunci yana nan domin addinin Allah ne amma ita al'ummar ƙa'idar Allah subhanahu wa ta'ala ita ce take gudanar da ita ƙa'idar Allah kuma ita ce inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim to waɗanne dalilai ne suke jawo al'umma su zama sun shiga cikin hali na rauni za a gabatar da wannan muhadara a gobe a tabar dai insha Allah ta'ala a wannan masallacin kuma bayan sallan magriba insha Allah ta'ala saboda muna ma malam barka da zuwa a mataki na biyu kuma muna fatan garin zari ya kasance masa gari wanda zai ji daɗin zama a cikinsa a cikin waɗannan kwanaki insha Allah ta'ala kafin mu haɗu da malam za mu so da ya gaisa da mu da 'yan uwa a yanzu gobe kuma Allah maɗaukacin sarki ya kai mu tofagen nasa ne insha Allah ta'ala waɗanda za su je na safe za su fara kwashewa tun da safan za su kwakwashi abin da za su kwata sannan waɗanda kuma Allah bai kaddara za su je na safan ba gobe in Allah ya kai mu wato kada ka take a baka labari a abin da zai faru da yamma wato bayan sallar magariba a nan ke kenan Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu mu kan muna nan duka bin insha Allah can za ka biya ka tambaya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير من تلقى القرآن باللدن حكيم عليم نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزم إذا شئت سهلا alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته yan uwana shugabanni na zage-zage a bakano yana kare muku gaisuwa irin ta addinin musulunci karo na biyu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da farko godiya ga babban malaminmu bisa wannan wato karamci da shi da wato manyan ɗalibansa suka yi mana na gayyatar mu da kuma karrama mu da kimanta ɗan abin da muke da shi har suka gayyato mu domin mu zo mu musharaka da su mu tuna musu abin da suka riga suka sani akan abin da ya shafi alkur'ani babu shakka daga zuwan mu zuwa yanzu mun ga abubuwa na farin ciki mun ga ci wanda muka dade ba mu gan shi ba wanda ba mu san akwai irin wannan a Najeriya ba gaskiya ah, lalle ku karewa malam godiya da shi da malam Telex akan alkhairin da suka assasa a wannan wuri ah, abinda ya kare jawo hankalin mu irin karatu na ta'asiri da muka ga ana yi a nan garin Zaria wanda ni a iya sani na da ɗalibta ta ta neman ilimi ban san wani gari da ake irin wannan ba a najeriya saboda ka babu shakka wannan wani abu ne da ina ga ya kamata ku kara jinjina ƙimar abin da yake hannunku laraba suna cewa la ahada yudriku qimatan ni'ma hatta yufqida ba wai fata ake wato ba wanda ya san kimar ni'imar abin da yake hannunsa sai ya rasa shi sannan ne zai gane ƙimar abin yanzu malam anan yana karantar da wato tajridu sarih wato shahararren littafi na muktasar na sahihul bukhari na al-imam az-zubidi wanda ɗaliban ilimi sun san muhimmancin wannan littafi a duniyar musulunci kai har ma wanda ba ɗaliban ilimi ba san san dai ne ake nufi da sahihul bukhari ah, to kuma aka ce yau gashi an samu wani littafi wanda zai iktisarin wato hadisin sahih al-bukhari duk wanda aka maimaita to zai cire su sannan da asanid ya shafe su duk mu'allaqat babu su ba zai faɗi hadisi ba sai illa ma kana muttasilan yani muttasil sanad to babu shakka wannan littafin abin riƙewa ne ma'ana maimakon ka tafi sahihul bukhari a matsayin ka na ɗalibin ilimi wanda bai kwari ba an ka riƙe wannan littafi ya ishe ka kenan wannan yake nuna hikimar malam akan zabu wannan littafi a karantar da shi maimakon a wasu wuraren da zaka ga ana karantar da sahihul bukhari directly fine shi ma hakan yana da kyau amma dai babu shakka ah, shawara mai kyau wannan ya fi saboda wannan kosawar da take cikin sahihul Buhari, da da wato da asanid wanda za su sa ko irin yawaita maimaita hadisai afraf kaza nan da can duk da dai suna cewa fiqhul imam al-bukhari fi tarjumi wacce malam ya ku fito mana da wannan fa'ida dan zaman mu da muka yi anan mun ji wato mun sha karatu sannan malam ya ku fito da fa'idojin da shi al-imam az-zabidi din ma bai kawo su ba amma dai ya ka kawo su saboda haka lallai ina jan hankalin ɗaliban ilimi kuma na lura cewa gaskiya mutanen zazzau suna da son karatu suna da son karatu to ina ga um, kanawa ya kamata su koyi da ku akan akwai wanda nake tare da su kanawa wato tun da na nake musu kusa duk cikinsa ya dora ruwa duk inda muka shiga muka fita wato mun je mun ga inda mata suke karatu na ta'asili karatun zauri wanda ba mu da shi a can eh, muna ga lokaci ya wuce da sai dai yanzu maza su ne za su tamamaye sahar ilimi muna buƙatar mata a ba su dama su ma su shigo bangaren ilimi su rika engaging directly to zazzagawa sun riga sun riga mu a wannan mu yanzu sai dai fatan koyi da su kawai eh, mana roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara albarka a cikin rayuwar malam da duk waɗanda suke wato da himma irin ta shiga sun jajirce kuma lallai zaria na lura tana da samari shabab masu son ilimi da waɗanda ba sa jin nauyin jikinsu wajen ayyukan alkhairi gaskiya ko ina ya wajaba shi koyi da zariya kuma lalle wani abu da na ƙara fahimta na wannan sirrin shine alaƙar su da alƙur'ani eh, duk malaman nan naku wato alaƙar su da haddasa da alƙur'ani da bawa alƙur'ani muhimmanci wanda wa alƙar'anin na muhimmanci ne ta sa har ta kanan a ce a taso a samu wanda bayan wannan ba wani sabon abu ba ne wato wannan abin za ku iya cewa ai mu ma min iya to amma dai kimanta alƙar'anin ya sa har aka ga cewa bari yi kaza wataƙila za a iya samun wani abin da zai iya fa'idantarwa to babu shakka wannan ban da kimanta alƙur'ani da san ilimi da neman sabon abu ba abin da zai sa ku yi wannan suna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya albarkace ku ya ba ku jajircewa sannan malam wato gaskiya ana ƙara jaddadawa malam ya san muku littafi mai ƙarfi ya san muku littafi mai nauyi wayanda suke fashi da Allah su daina wayanda an zo karatu suke bacci lokacin bacci ya wuce in ana a tajridus sarih yanzu ka kalli irin manyan malaman da suka yi yana da sharhohi da yawa amma in ka kalli manya guda biyu na asharka wancan tsohon imam al-azhar da na sajjar hassan khan al-qanuji wanda shi al-qanuji abinda zai sa ku kara gane girman wannan littafin siddiq hassan khan wato yana da musharakat duk wanda ya eh, da ɗaliban hadisi ya san waye siddiq hassan khan kusan duk eh, littattafan nan na kusa kusa zaka ga ba wanda ko bai wa sharhi ba ko ta'aliki duk littattafan nan na hadisi zaka ga yana da musharakat banda abubuwa a musala amma bai haƙura ba sai da ya zo yi wa tajridar sare wato shaiki kuma nasa ɗin min amfasira suna daga cikin guda biyu mafiya muhimmanci wannan yana nuna mai yana nuna darajar wanda littafin da kimarsa da nauyinsa a babin ilimi kuma wannan ba zai sa ka gane haka ba sai ka san waye shi Siddin Hassan Khan baya ga cewa shi ɗalibin ilimi ne amma za iya cewa sarki ne shi malik ne ya aure sarauniya ka gane yanzu kana ɗalibin ilimi wata hajjata ta aure ka suna ga ka daina karatu an gane ka daina karatu wata hajiya ka ce kawai saboda iliminka da wato iya ka da iya fa'idojin da kake zubarwa a masallaci ina gabarin aure wannan malamin ina ga an daina ganinka amma siddiq hassan khan wannan ba abin da ya kara masa sai himma yana wato tun da ya aure sarauniya kuma har ta kai shi ma wata ran ya zama abin nan ya zama sarki akwai wani lokacin da aka kai mahasada suka taru a kansa ya zama ba mai kaunarsa sai matarsa kawai ita kadai. amma duk wannan bai daina ba bai fasa yi wa littattafai sharhi mata, aliki hawashi so ina ga ya kamata mu gane wannan kalubale kusa ga ɗaliban ilimi idan sun samu daula su daina karatu ko su daina rubutu to mun ga irin hidimar da aka wannan da har da irin su Sidi Hassan Khan irin abubuwan da irin arrozan da biya da sauran su dai darari al-mudiyya fi ta'liq ala arroza annabiyya duk da wannan yake nuna yana nuna wato wannan littafi yana da kima sosai a babin ilimi ina ga ya kamata wanda ba su san kimar littafin ba da abin da ake karanta musu ya kamata a tuna musu ko kuma kuma abin da suka gafala ko kuma abin da ba su sani din ba yanzu su ƙara sani in suna fashi ko suna latti to da Allah yanzu sai rika zuwa duk ah, abin saboda akwai fa'idojin da malam yake wato zubawa a nan wanda ba sa ma cikin littafin kuma wanda wanda su su ma fa karatun saboda ba za ka same su a wani wuri ba sai a nan muna roƙon Allah ya saka malam da alkhairi kuma Allah ya saka ƙara wa rayuwar malam albarka kuma mu ci gaba da amfani da abinda muke kallo a gida a Kano live to yau Allah ya sa mun zo wurin wato gashi mun ga malam live yanzu kuma a wurin mu ma gashi muna magana Allah ya mana muwafaqa wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin Thank you. mala Allah ya saka da alkhairi to kun ji dai tun yanzu kafin a je ko ina ko yawwa ina jin yanzu abubuwan da mala ya faɗa da rubutawa ake yi da an rubuta abubuwa da yawa to sai ma goban Allah kai mu so da haka ina faɗa muku cewa kan mutum ya bari a bashi labari in kai malami ne mai karantawa islamiyya ko kuma kana karantarwa a hadda to na goban nan ina ganin farilla ne a kanka na safa eh, sannan kuma in ba haka kake fito in baka samu wannan ba baka bari wancan kuma na daren da za a yi insha Allah ya kubuce maka saboda haka duka mai dafifi insha Allah ta'ala a goban Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu da rai da lafiya ina ganin ai kenan ba wani abu wanda yake da wani abu da zai yi ma malam ko tambaya kowa ya ce bari ce gobe akwai gajiya ta tafiya yau suka iso na jin sun iso wajen kusan bayan juma'a to kaga akwai gajiya so da ka zamu so ma da huta domin shirin gobe insha Allah ta'ala duk da dai aikin su ne sun saba jikin ya riga ya saba kwakwalwar ta riga ta saba bakin ya riga ya bi amma dai duk da haka jiki da jini Allah ya saka da alkhairi Allah subhanahu ta'ala ya ƙara albarka Allah subhanahu ta'ala ya sa mu a cikin ahlul qur'an Allah madaukakin sarki ya sa alqur'ani ya cece mu sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله